akan ayyuka na imani don mu san su mu yi ƙoƙarin aiki da su musamman a cikin wannan wata mai albarka watan alkhairi da watan ayyuka na ɗa'a ma Allah maɗaukakin sarki watan imani wato watan ramadan watan da dukkan al'ummar musulmi suke yawaita ayyukan da'a ma Allah madaukakin sarki ayyuka da yake ƙara musu imani saboda duk lokacin da bawa ya zama mai yawaita ayyukan alkhairi mai yawaita ayyukan da'a ma Allah madaukakin sarki to lallai imaninsa ƙaruwa yake yi saboda daman shi imani yana ƙaruwa da ƙaruwan da'a ma Allah sa'an nan kuma wannan wata wata mai albarka wata ne da bayan allah maɗaukin sarki suke nisanta daga saɓon allah maɗaukin sarki wanda shi kuma saɓon allah maɗaukin sarki shi kuma yana rage imanin mutum saboda daman shi imani yana ƙaruwa yana raguwa yana karuwa da da'a ma Allah madaukakin sarki yana kuma raguwa da sabon Allah maɗaukakin sarki musamman a cikin wannan wata na ramadan musulmai sukan nisanci dukkan ayyuka na ayyukan sabo ayyuka da za su iya ɓata musu ibadojinsu ko kuma su rige musu imaninsu don haka wajibi ne wato musulmai su zama masu nisantan dukkan abin da zai rage musu imaninsu kada ya zama bayan mun ta ibada mun ta ayyukan alkhairi a cikin wannan wata ɗin gashi abin da ya saura daga wannan wata saura 'yan kwanaki kaɗan ne kawai watan ya fara yi mana wato ban kwana yana shirin wato tattare ya nasa ya nasa ya bar mu kuma sai kuma baɗi in allah ya kai mu ga mai rai to don haka kamar yadda muka yi ta ƙoƙari wajen ayyuka na ibada da ayyuka na ɗa'a ayyuka da za su ƙara mana imani a cikin wannan wata to kamata ya yi ya zama mu yi ƙoƙari mu doge akan haka komin ƙanƙantansa kamar yadda a cikin wannan wata muka yi ta ƙoƙari wajen tarbiyyantar da kanmu wajen nisantan dukkanin ayyuka na sabo hatta masu shan taba za ka ga a cikin watan ramadan sukan rage shan taba ko kuma wani kan ma yakan daina ma sha gaba ɗaya ya ce a ramadan ba zai sha taba ba to so ake yi ya zama kamar yadda ya samu dama kusan wata guda ya daina shan taban nan to ya zama ya dogi akan haka mana ya ci gaba da barin taban shi kenan ya rabu da ita har abada kamar yadda muke nisantan ayyukan sabo a cikin wannan watan haka ake so bawa ya zama ya ci gaba har bayan ramadan ya zama ya nisanci ayyukan sabo ayyukan saba ma allah maɗaukakin sarki domin kar ya zama ya rage masa imaninsa tunda kamar mutum a cikin wannan watan gini ya yi ya yi gini ya tashi sama to idan kuma ya zo ya fada cikin ayyukan sabo to sai ya zama kuma zai rage ginin nasa kamar ya gina kuma zai rushe ko da ba zai rushe shi gaba ɗaya ba amma kuma zai rage shi sai zama kenan an yi kwan gaba kwan baya ma'ana mutum bayan ya ci gaba maimakon a ce ya ƙara ci gaba kawai sai aka kuma ya dawo baya to lallai wajibi ne musulmai su san abubuwan da suke rage imani ko kuma suke rusa imani bayan mun sa abubuwan da suke ƙara imani ko suke cika imani duk abin da muka yi a baya mun ta magana ne akan abubuwan da suke ƙara imani abubuwan da suke cika imanin bawa to yau kuma insha Allahu za mu fara magana ne akan abin da abubuwan da suke rushe imanin bawa gaba ɗaya ko kuma su rage shi ya zama ba zai zama cikakken imani ba ma'ana don mu san su mu nisance su domin kar su rage mana imanin mu ko kuma allah ya kiyaye kar su rushe mana imanin mu gaba daya alal haƙiƙa nassoshi sun zo da bayanin waɗansu ayyuka waɗanda suke imma suna rushe imani gaba ɗaya ko kuma suna rage su daga cika ma'ana suna hana imani ya cika ya daga cikin abin da ke rushe imani ya tafiyar da shi gaba ɗaya shine shirka ma Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ashirinmu mu da ya gabata mun yi magana akan tauhidi shine mafi ƙololuwan aiki na alkhairi Kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki da bauta kuma shine haƙƙin Allah ma a kanmu to kishiyansa wato shirka shi kuma shine mai rusa addini gaba ɗaya kan rusa addinin bawa yakan rusa imanin bawa gaba ɗaya shine zunubi mafi girma kamar yadda muka ji a baya cewa shine zunubin da idan bawa ya mutu bai tuba allah baya yafe masa duk wanda ya mutu bai tuba daga shirka ba to shi kan shi da aljanna shi kenan zai dawo ne a cikin wuta don haka shirka yana rushe imanin mutum gaba daya haka kafirci yana rushe imanin mutum gaba ɗaya haka munafunci babban munafunci munafuncin nan wanda ya kunshi kin Allah maɗaukakin sarki da kin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mutumin da ya rasa asalin tasdiqul qalb wato tun zuciyarsa tun cikin zuciyarsa asali baya son Allah yana kin Allah maɗaukakin sarki a cikin zuciyarsa yana kin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kin addinin musulunci a zuciyarsa to wannan shine munafiki duk da cewa kuma a zahiri za ka ganshi saboda tsoron mutane mutane za su ce masa wannan ba baya sallah ko wani sai ganshi ya zo yana sallah da mutane na waye da sauransu amma a zuciyansa kwata-kwata baya son wannan sallar baya son duk wani aikin da'a saboda mi saboda baya son wanda ya umarni da shi baya son Allah maƙiyin Allah ne ya ɓoye a zuciyansa babu imani ko misƙala zarratin a cikin zuciyansa wannan shine munafiki kenan su ne wanda Allah madaukin sarki ba da labarin cewa suna cikin ƙarƙashin wuta to shi ma munafunci irin wannan babban munafunci yana raba mutum da imaninsa kwata-kwata mutum zai zama ba shi da imani kwata-kwata shi ma zai dawoma ne a cikin wuta don haka da kuma kafirci mutum ya yi ridda duk shi ma yana rushe imani yana rusa dukkanin ayyuka na alheri shi yasa ya zo cikin hadithi hadisin da al bukhari da muslim suka ruwaito shi daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu an yake cewa sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ayyu dhanbi a'zamu inda Allah wani zunubi ne yafi girma a wurin Allah madaukakin sarki kala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq sai yace shine ka sanya ma Allah madaukakin sarki kishiya alhali shi ya halicce ka Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce ka Allah maɗaukakin sarki shi ne yake ya mallake ka shi yake biya maka dukkanin ka shi yake gudanar da rayuwanka shi yake arzurta ka dukkan wani ni'ima da ka samu a cikin wannan rayuwar duk Allah shi ya maka shi don haka wajibinka wajibi ne shine me ka bauta masa to amma shi ya halicce ka shi ya ɗauki ka amma duk da haka kuma sai ka zo kana masa shirka to wannan shine zunubi mafi girma an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak saboda wannan shine shirka sanya ma Allah kishiya cikin ibada to wannan abu ne wanda yake rushe imani mutum in yana shirka ma Allah madaukakin sarki to lallai zai rushe imaninsa zai rabu da imaninsa gaba daya zai zama kwata-kwata ba shi da imani kala. sai ya ce fa qultu kala qultu lahu inna zalika la'azim sai in ka lallai wannan mai girma ne sahabbai sun san girman shirka saboda akwai ayoyi da dama da muka karanta su a baya waɗanda suke magana akan hatsarin shirka kala sai ya ce ƙultu thumma ayi sai na ce sai kuma me kala ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك shine ka kashe ɗanka don jin tsoron ya ci abinci tare da kai mana kar ya zo yi musharaka cikin wato cikin abin da kake da shi ya zama zai ci abinci mana cikin abin da kake da shi na dukiya mana kashe rai hakan ma kashe ɗa wannan kisa lallai shi ma daga cikin abubuwa da suke wato suke kore suke rage imanin mutum saboda kisa kashe rai lallai yana daga cikin manya-manyan kaba'irai ɗaya daga cikin manya-manyan kaba'irai duk da cewa kisa baya tafiyar da imani gaba ɗaya amma kuma yana raunata imani ya rage shi matukar ragewa ta yadda mutum zai zama kawai ba shi da bai aikata imani wanda in mutum ya aikata wannan mummunan aikin na kisa to zai zama ya rasa cikin imaninsa na wajibi zai zama kawai da asul imani ne yana da kawai shi musulmi ne amma ba mumini ba saboda mi ya aikata wannan sa'an nan kuma ya kala qultu thumma ai kala an an. Eh, an ta zani halila ta jarik manzala sami ke cewa sai kuma wato mutum ya yi zina da halal ɗin makocinsa a baya mun yi magana akan haƙƙin makoci maimakon ka zama mai taimaka musu mai musu nasiha mai musu alkhairi mai abin sai zama a'a sai kuma abin takaici abin mamaki sai ka zama mai cin amanan makocinka cin amana cin amana kuma ta ƙarshe babu wata cin amana da tafi wannan shine mutum ya je alfasha da iyalin matar makocinsa ya je zina da matar makocinsa lallai wannan ya daga cikin su ne manya-manyan su daga cikin manya-manyan kaba'irai daman shirka kan babu ya shi na ƙasa da shi kuma su ne waɗannan su ne waɗannan to duka waɗannan wancan na farko shirka yana rusa imani gaba ɗaya kwata-kwata wanda yake biyo da shi kuma shi kuma yana eh, waɗannan guda biyu da suke biye da su su kuma suna raunata imani imani zai ma'ana imanin mutum ba zai cika ba mutum ba zai zama mumini ba mumini ba zai taɓa waɗannan ayyukan ba ba halin mu'mini ba ne duk wanda ya aikata su to ya zama ba mu'mini ba sai dai ya zama musulmi kawai wanda yake da asalin imani asalin imani amma imaninsa na wajibi bai cika ba za a kira shi mu'mini ba kuma in bai tuba ba to lallai zai iya haɗuwa da wato azaba na allah maɗaukin sarki ran tashin alkiyama sa'an cikin wani hadithin kuma da al'imamul bukhari da muslim suka rawaito daga abu daga abu bakara radiyallahu an yake cewa kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal mun kasance wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir shin ba zan ba ku labarin mafi girma cikin manya-manyan laifuka ba ne salasan ya faɗi aka sau uku ne shin ba zan ba ku ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir shin ba zan ba ku labarin wato mafi girman manyan laifuka ba kuma duk ya sake faɗa sau uku manzo Allah ke faɗin wannan saboda muhimmancin sanin waɗannan abubuwa ɗin domin suna daga cikin abubuwan da suke rushe imani wasu su kan ma suna suna tafiyar da imani ne gaba ɗaya suka raba mutum da imaninsa ne kwata-kwata mutum ya zama ba shi da imani ma'ana ya zama kenan ba shi da hatta asalin imani ya rabu da shi don haka shi kenan shi kan shi da aljanna sun yi hannun riga wasu kuma suna bata imanin ne sukan rushe shi ta yadda mana ba rushewa na gaba ɗaya ba ta yadda dai zai zama ba cikakken imani ba sai zai zama yana da asalin imani mana bai yi imani na wajibi ba manzala kirgo su na farko shine al-ishraku billah shirka ma Allah madaukakin sarki domin shirka ma Allah madaukakin sarki tana warware asalin imani ne tana da asalin imani me yana ga me asalin imani shine annutqu bi shahadatin kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah na na shaida babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne to matukar in ka aikata shirka to ka warware wannan shahadar taka ka warware ta shikenan sai ya zama mutum bai da asalin imani shikenan ya fita daga cikin musulunci ya yi ridda ya aikata shirka shikenan da zai mutu ba zai shiga aljanna ba don babu wanda zai shiga aljanna sai mumini wanda yake da asalin imani in ya zama yana da eh, sabo ayyukan sabo yana karkashin ganin dama Allah in Allah ga dama ya yafe masa ya shigar da shi gidan aljanna tun tunda yana da asalin imani amma in kuma Allah madaukakin sarki ya ga ya ga dama kuma sai ya azabtar da shi shi yasa can wancan hadisin ya khurju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-iman wato duk wanda ya zama akwai miskala zartin min iman kwayan zarra na imani a cikin zuciyansa matukar akwai asul iman yana tare da asul iman to zai fitar daga cikin wuta mana bayan ya aikata sabo ko kuma bayan bai zo da al'imanul wajib ba iman da ya zama wajibi a kansa ya aikata irin ayyuka na sabo ayyuka na kaba'ir sa'annan ko kuma ya ki aikata abubuwan da suke haƙoƙi a kansa na wajibai to yana nan in allah ga dama sai ya shiga da shi gidan wuta kafin nan daga baya amma dai zai fita saboda me yana da asalin imani saboda ya mutu baya shirka ma Allah madaukin sarki amma shi shirka kan yana warware imani ne gaba da sai kuma za Allah ce wa uququl walidain da kuma saba ma iyaye Allah madaukin sarki ya ta umurni da yin biyayya ma iyaye Allah sau da yake cewa bil ne ihsanan Allah ya ta umarni da a kyautata ma iyaye a yi musu a kyautata musu a yi musu alheri a yi musu da'a a yi musu biyayya a cikin da'a ma Allah madaukakin sarki to saba musu ya daga cikin ayyuka na kaba'ir ya daga cikin ayyuka da suke lushe imani suke hana shi cika suna hana cikan imani na wajibi wa shahadatu zur yanzu Allah ce wa shahadatu zur da kuma shaidan zur au qawlu zur ko kuma ya ce zur wato maganan zur shahadatu zur shine shaidan ƙarya baka gani ba ka zo ka bada shaidan cewa ai kaga abu kazan ya faru ka zo ka bada shaida ko a gaban alkali ko kuma a cikin mutane ana neman shaida ka zo ka bada shaida tunda shaida ana so sai ka tabbatar ka gani amma kai baka tabbatar wa gani ba sai ka zo ka ce eh na gani hakan ya faru ko na tabbatar haka wane ya yi kaza na gani na tabbatar in kuma na ji ne na ji tabbas ka shaida ka tabbatar nuna cewa eh lallai kai da wannan abin da ya faru kana nan lokacin abin ya faru in ma ka gani ko kuma ka ji da kunnanka alhali kuma ƙarya ne to wannan shi ma yana rushe yana rushe imanin bawa yana rage shi matukar ragewa sai ya zama imanin mutum na wajibi zai rushe imanin mutum na wajibi zai rushe au zur ko kuma maganan zur shaidan eh, to maganan faɗin ƙarya duk dai shi ne mutum ya zo ya bada da labarin abin da bai gani ba abin da bai ji ba ya zo ya bada labarin cewa ya tabbatar cewa ai shi ya gani ko ya abina to waɗannan ayyuka lallai suna daga cikin manya-manyan kaba'irai suna daga cikin manya-manyan kaba'irai wa'annan su ne manyan kaba'irai kamar da manzo Allah sunan ya faɗi don haka wajibi ne mu nisance su in ba haka ba kuma za su bata mana imanin mu na farko zai rushe imanin ne gaba daya sau wa'annan kuma sauran guda biyu saba ma iyaye da kuma abin da ya shafi shaidan zuru da kuma eh, maganan zuru su kuma suna rage cikan imani na wajibi zai zama duk mutumin da ya mutu yana aikata ɗaya daga cikin nan to in fa ba allah ya masa rahama ba in allah ga dama masa rahama to fa dole sai ya shiga wuta kafin daga baya a tsamo shi shiga gidan aljanna to shiga wuta ko ta sakan ɗaya ai ba za ka so kanka ba shi ne karshen hadisi din eh, abubakar yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa fajalasa manzo Allah da ya dan kishin gida ne sai ya taso ya zauna ma saboda muhimmancin waɗannan fama zala yukarriru ha manzo Allah na ta maimaitawa yana ta maimaitawa hatta kulna laitahu sakat har muka yi fatan kai daman yayi shiru saboda mi manzo Allah na ta maimaita saboda girman waɗannan laifuka din ne yadda suke raunata imani na farko kan ma yakan ma rushe iman ne gaba ɗayansa tun daga tushe tun daga asalinsa yakan raba mutum da imaninsa kwata-kwata shi yasa a tun farko ya sai sau uku ma yana cewa ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir sau uku yana faɗa saboda muhimmancin waɗannan don haka wajibi ne mu nisanci waɗannan abubuwa domin za su rushe mana imaninmu za su tafiyar mana da imaninmu sa'an nan kuma cikin wani hadithin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana bayanin kuma duk waɗansu ayyuka waɗanda su ma suna daga cikin abubuwa masu rushe imani suna halakar da bawa cikin hadisin da al'imamu bukhari da musulun suka rawaito daga abu hurairah radiyallahu an Allah da shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci waɗansu abubuwa guda bakwai waɗanda suke halakar da mutane mana duk mutumin da ya aikata su to za su halakar da shi kowanne ɗaya daga cikinsu yana mai wato shi mubik ne su bakwai ɗin nan su yana halakar da mutum ƙila ya rasu rasulallah sai aka ce ya manzan allah wa ma hunna waɗanne ne waɗannan ƙala manzan allah su same ce ashirku billahi shirka ma allah madaukakin sarki shirka yana warware imanin mutum kamar da muka ta faɗa a baya yana rusa ayyukan mutum walaƙar uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min min al shirka fa yana rushe aikin bawa ne manzo Allah kuma da yace wa sihir da kuma sihiri da sihiri sihiri shine tsafi Allah hakika sihiri kafirci ne Allah madaukin sarki ke cewa wa ma kafara sulaimanu walakin na shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir can cikin ayan wattaba umatul shayatin ala mulki sulaiman Allah ya ce wa ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimu nan nasa sihir sihiri kafirci ne tsafi kafirci ne duk wanda ya mutu yana sihiri to lallai shi kenan ya mutu bashi da imani kwata-kwata bashi da hatta asalin imani bashi da shi don haka mutum zai dawwama ne a gidan wuta shi da aljanna kan. a'a ba zai taba shiga aljanna ba saboda ya mutu yana kafiri ne domin shiri abin sihiri kafirci ne wa qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq da kuma kashe rai wacce Allah madaukin sarki ya haramta sai da inda haƙƙi Allah madaukin sarki ya haramta kashe rai Allah yake cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa la taqtulu wala taqtulu auladakum khashiyat wala taqtulu auladakum min imlaqin wala taqtulu an-nafs allati illa bil haqq Allah madaukakin sarki ya hana wato kashe rai sai dai da haƙƙi bayan Allah ya ambaci ya kirgo ya ce ku zo zan karanto muku abin da Allah madaukakin sarki ya haramta bayan farko ya hana da shirka ya ambaci a kyautata ma iyaye a ciki sai ya ambaci wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq har ku yadda ku kashe rai sai da haƙƙi wacce Allah madaukakin sarki ya haramta dukkanin jinin dukkanin musulmai haramun ne Allah sarki ya haramta shi yasa can cikin wancan hadisin manzo Allah sallallahu yake cewa umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah asama minni asama minni ma lahu damahu wa malahu a sun sami ke cewa lalle an umarci da in yaki mutane duk wanda ya ce har sai sun ce la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah to hakika ya kiyaye ya kiyaye jininsa da kuma dukiyansa sai dai illa bi haqqihi sai dai da haƙƙinsa don haka dukkan jinin dukkanin musulmai haramun ne wajibi ne mu san wannan duk wanda hukuncin kisa bai hau kansa ba ka kashe shi to lallai yana daga cikin abubuwa guda bakwai waɗanda suke halakar da mutum da ce ba sa raba mutum da imanin sa gaba ɗaya mutum zai saura kawai daga shi sai yana da asalin iman ne amma ba shi da imanul wajib saboda ya aikata wannan wa akulu ya malil yatimi da kuma cin dukiyar maraya lallai duk wanda suke cin innal ladina yakuluna amwal yatama zulman inna ma yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira cin dukiyan maraya shi ma daga cikin abubuwa da suke halakarwa shi ma daga cikin abubuwan da yake hana cikin imani yake rushe imani na wajibi wa akulun riba da kuma cin riba wa tawalli yawmaz zahaf da kuma wato gudu a ranan wato a wajen yaƙi wa qasfil muhsanatil ghafilatil mu'minat da kuma yin ƙazafi wa mata bayan Allah waɗanda suke wato mu'minai waɗanda ba sa eh, muhsanai masu wanda ba sa zina ba sa komai amma mutum ya zo musu ƙazafi to waɗannan guda bakwai ɗin duk suna daga cikin abubuwa waɗanda suke halakar da bawa sa'an nan kuma kowannen su yana rage ma bawa imanin sa biyun farkon nan kuma suna ma tafiyar da imanin mutum ne gaba ɗaya wato shirka da sihiri domin dukansu wato nau'i ne na kafirci don haka da wannan muka zo karshen wannan shirin insha Allah sai kuma shirin mu na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu don jin tsoron karya ci abinci tare da kai